government had woefully disappointed the Nigerian public on the entirety of its shoddy handling of our Gwamnati ta ba 'yan Najeriya kunya kan yadda take tafiyar da wannan lamari na ceto matan Chibok da bayan hannu. A wannan mako da muka kaddamar da yunkurin duniya na ceto sauran matan muke cewa ya isa haka nan ba sauran ba da uzuri kan ceto matan nan. A dawo mana da matan nan a raye. Sakatariyar kungiyar gwagwarmayar kwato matan cibok Bibi Oje Aishatu Yesufu ke jawabi a makon ayyana cika shekaru uku da sace matan Chibok 245 inda a yanzu ake neman ɗari da ba a san inda suke ba. Tension of repeating this three years too long. Ba ma son sake maimaita wata shekarar dan shekaru uku nan dogon lokaci ne da kalubalen ya isa haka nan. Sunana Malam Keke Muta, Vice Chairman na Chibok Community a nan Abuja. A ce gwamnati Najeriya najeriya da muka sani yan kasa sun rike yayan kasa har yanzu su ma yan kasa ne sun je su kama yan mutane su rike haka gwamnati tana kallo yanzu shekara uku ai malam abu faki ciki ne wannan kungiyar dai wacce ta amsa gayyatar gwamnatin najeriya da yin shawagi ta sama kan dajin sambisa a yanzu ta dawo da salon shin tun da aka wargaza tungar boko haram da ake sa ran sauran matan nana a makale yanzu to a ina suke ne sun mutu ne ko suna raye dandalin unity fountain da kungiyar ke gabatar da juyayi kullum ya samu ziyarar shugaban ɗarikar katolika na abuja bishop john zaune kan da limamin masallacin unguwar 'yan majalisa Nuru Khalid waɗanda suka shiga jerin gwanon ƙara jan hankalin gwamnati ta ƙara dagewa kan gano sauran matan duk da dai sun ce ba su raina yunkurin gwamnatin ba zuwa yanzu da ta cimma nasarar lafar da babbar fitinar Boko Haram da ma shiga yarjejeniyar da ta yi sanadiyar dawar wasu daga matan. My hope and my prayer is that the incident that has been disturbing Muna fatar wannan kalubale da ke damun mu zai kwaranye nan gaba kaɗan. Tabbas waɗannan 'yan ta'adda da suka sace matan nan ba musu musulunci suke wakilta ba face cimma muradin ta'addanci in ji bishop onaikan wanda har kullum akan ganshi a majalisar tattauna tsakanin musulmi da kirista don samun fahimtar juna da yakar duk wata kiyayya da wasu kan haddasa ta hanyar fakewa da addini ministan tsaron najeriya mansur dan ali ya kara ba da tabbacin yin duk abu mai yiwuwa wajen gano sauran matan da kuma damƙo madugun 'yan ta'addan da suka sace matan wato abubakar shekau malam bari faɗa ma shi harkar faɗa da 'yan ta'adda ba abu da za a iya karewa da shi bane a lokaci daya amma dai karfin su aka ce an lalata shi amerika ta ɗauki wajen shekara bakwai ko takwas ko har zuwa goma kamin suka samu bin laden yadda muke fama yanzu a halin yanzu a cikin dambisa muna bi loko loko loko sai mun leko inda shekarau ya shiga kuma mu kamo shi shekau na ce ba shekarau ba shekau shekau sauri. inda duk muka samu karasawa da shi to karfinsa wanda ake ya rage za a gama da su gaba da saboda mahiyawancin su duka za su bada kai kungiyar BBOG dai ta ce ba za ta fasa kamfe ba sai dukkan matan sun dawo ko an gano inda gawawakin suke nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya